no mind me tsokana ne ko amma gaskiya to be frank with you guys maza ya kamata ku dinga gyara gaskiya har ga Allah saboda kowace mace tana son a duk lokacin da ka shige ta ta ji eh ta san cewa dole lalle lalle abu ya shige ta ya za a yi kana having sex da mace sai ta kwanta maka kaman gawa ba irin romantic sound din nan ba komai kawai ta kwanta maka kula da gawa kai kana jin daɗi thank you